Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin biyar ga watan Disamban 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a yayin da jama'a har yanzu suke fama da rashin tsaro a Najeriya, gwamnatin kasar ta ce tana samun galaba wajen yaƙi da 'yan ta'adda kuma tana gab da buɗe sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin kasar. Sufficient intervention will be to fast track of the Nigerian Army aviation. ya ce za a yi shiri na musamman domin buɗe sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin ƙasa ya ce an yi tanadi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2023 domin wannan kudure za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar fitacciyar mawakiyar nan Hafsu Garba ta rasu a yau Litinin biyar ga watan Disamba a birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya makonni biyu kenan bayan rasuwar mijinta. muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda sani malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya amma kafin nan ta mut da labaran duniya to jama'a assalamu alaikum jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa rashi ta yi lugudin makamai masu linzami a biranen ƙasar ta ukraine lamarin da har ya kai ga aka kada jiniya matakin da ke nuni da cewa fararen hula su nemi mafaka waɗannan sabbin hare-hare na makamai masu linzami a kan gidaje gine-gine da tashoshin wutar lantarki waɗanda dama hukumomin ukraine sun yi ta tsammanin aukuwarsu na nuni da yadda rasha ta ƙudura aniyar kassara ababen more rayuwar jama'a a ƙasar kamfanin wutar lantarkin ƙasar ta ukraine ya ba da tabbacin cewa hararen na rasha sun fada akan tashoshin wutar lantarki wani rahoto da aka wallafa ya yi nuni da cewa masu gadin wani sansani a ethiopia da wasu mazauna yankin karkara sun kashe fursunonin Tigray 83 a kudancin kasar a watan Nuwamba. Lamarin da rahoton ya kwatanta a matsayin kisa mafi muni da aka gani kan fursunonin yaƙi tun da aka fara yaƙin na Tigray shekaru biyu da suka gabata. Jaridar Washington Post ta ce wannan kisan na kare dangi da ba a bayyana ba ya faru ne a ranar 21 ga watan Nuwamba a wani sansani da ke kusa da garin Mirab a baya, wanda ke dauke da sojojin Tigray dubu biyu. shaidu sun faɗa wa jaridar washington post cewa tsakanin masu gadi 16 zuwa 18 a sansanin sun buɗe wuta a kan fursunoni a ranar lamarin da ya sa da yawa daga cikin fursunonin suka tsere cikin daji a gobe talata ne za a yi zaben kujerar sanata a jihar georgia da ke nan amurka a zagaye na biyu tsakanin sanata mai ci wato sanata mai ci rafael warnock na jam'iyyar democrat da abokin hamayyarsa hashel walker da tsohon shugaban amurka donald trump ke mara baya yayin da ya rage sawo'i 'yan takarar biyu su fafata jami'an hukumar zaɓe a jihar ta georgia sun ce an samu mutane da dama da suka yi wato sammakon kaɗa ƙuri'unsu yan democrat ne ke da ɗan ƙanƙanin ranjaye a majalisar dattawa cikin shekaru biyu da suka gabata inda aka yi kan kankan wato hamsin da hamsin ila ƙuri'ar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris wacce za ta raba gaddama wanda hakan na nufin ko da sanata wanok ya samu nasara hakan ba zai yi wani babban tasiri ba illa ƙarin mambobi da 'yan democrat za su samu a kwamitocin da ake kafawa a majalisar dattawan makomar shugaban afirka ta kudu sirin ramaphosa na ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas yayin da a yau litinin kwamitin zartarwar jam'iyya mai mulki zai yi wani zama don duba zargin da ake masa na karya rantsuwar kama aiki da yi a matsayinsa na shugaban kasa binciken dai na da nasaba ne da wasu maƙudan kudaden waje da aka gano an ɓoye a wani gidan gona mallakar ramaphosa waɗanda ya yi ba waɗanda ya ƙi bayyana rahoton ɓatar su a lokacin da aka sace su a shekarar 2020 shi dai shugaban na afirka ta kudu ya musanta yin ba daidai ba kuma ya zuwa yanzu ba a tuhume shi da aikata wani laifi ba shugaban na afirka ta kudu ya ce zai halarci zaman kwamitin zartarwar na jam'iyyarsa ta anc yana mai cewa zai amince da duk wata matsaya da aka cimma bayan zaman labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta harba makaman atilari kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar kasar da koriya ta kudu wannan shine matakin soji na baya-bayan nan da ake ganin zai kara rura tsatsamar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu koriya ta arewa ta ce waɗannan makamai da ta harba gargaɗi ne ga atisayin da makwabce ke yi a kusa da wani tsibiri da ke tsakanin kasashen biyu inda ta ɗora laifin hakan akan koriya ta kudin gamayyar hafsoshin sojin koriya ta kudu sun ce makaman da koriya ta arewa ta harbo sun fada a wani yanki da aka hana aikin soji wanda aka sha ta karkashin wata matsaya da aka cimma a shekarar 2018 ma'aikatan asibiti a yankin falasdini sun ce wani matashi mai shekaru 22 ya rasa ransa bayan da dakarun isra'ila suka buɗe wuta a wani samame da suka kai a yankin yammacin gabar kogin jordan mutuwar matashin ita ce ta baya-bayan nan da ke nuni da yadda ake kara samun tada jijiyar wuya a yankin su dai dakarun isra'ila sun kaddamar da wani aikin samame da suke gudanarwa a kullum tun faduwar damuna tada jijiyar wuya da ke ake samu tsakanin isra'ila da palestinu ya sa shekarar 2022 ta zama mafi muni a yankin na yammacin gabar kogin jordan da gabashin jerusalem sama da palestinawa 140 a kashe a wannan shekara a gama bangarorin biyu sai dai sojojin isra'ila sun ce mafi akasarin falastinawan da suke kashe watsa giru ne amma rahotanni sun yi nuni da cewa akwai matasa masu jifa da duwatsu don nuna adawa da dakarun isra'ila waɗanda lamarin ke ritsawa da su. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yayin da jama'a har yanzu ke fama da rashin tsaro a Najeriya, gwamnatin kasar ta ce tana samun galaba wajen yaƙi da 'yan ta'adda kuma tana gab da buɗe sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin ƙasa. shugaban kasar muhammadu buhari ne ya ce an yi tanadin kuɗin an yi tanadin haka a cikin kasafin kuɗin 2023 daga sokoto ga wakilin murya amurka muhammad nasir da karin bayani najeriya ta kwashe shekaru cikin halin rashin tsaro wanda ya sanadiyar salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a da dama wanda gwamnatin kasar ta jima tana fafutukar magancewa sai dai shugaban kasar muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa ta yi rawar gani wajen karya lagon 'yan ta'adda kuma tana kan kokarin ganin an magance matsalolin ta hanyar samar da ingantattun kayayyakin aiki na zamani ga mayakan kasar. Sufficient intervention will be made to fast track the activation of the Nigerian Army Aviation. ya ce za a yi shiri na musamman domin buɗe sashen kula da sauka da tashin jiragen sama na rundunar sojin ƙasa ya ce an yi tanadi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2023 domin wannan ƙudurin. ya ce wannan shirin na zamanantar da aikin soji zai samu gagawar makulawa haka kuma ana kokarin bunƙasa sashen kula da sarrafa kayayyaki na rundunar soji ya ce yana mai yakinin cewa nan ba da jimawa ba za a samu nasarar wannan kudurin wanda zai kara mayar da rundunar sojin ta kasance mai dogaro da kanta wajen samar da abubuwan da ake bukata ga samar da tsaro yanzu haka akwai mayakan kasar da ke fafatawa da 'yan ta'adda a ƙarƙashin shirarwa da dama da babban hafsan mayakan ƙasar lieutenant general faruk yahaya ya ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu saboda ingantattun shirarwa na samar da kayan aiki da inganta jin daɗin jami'an soji. The introduction of this platform has significantly raised the fighting spirit and morale of the troops across all theaters of operation. ya ce hakan ya kara kuzarin jami'an soji da ke fafatawa a wurare daban-daban haka kuma kyakkyawar hulɗar aiki da wasu hukumomi ya taimaka gaya za a ci gaba da horar da jami'ai tare da kula da sauyin jami'an da suka jima a fagen daga suna fafatawa domin a tura sabbin jini yanzu haka dai kwamandodin mayakan najeriya na kan bitar ayyukan da suka gabatar a wannan shekara da ke karewa tare da sake kimtsawa da kara shirin fita fagen daga domin samar da tsaron kasa. abinda wasu ke fatar ganin an samu nasararsa kamar yadda shugaban kwamitin majalisar dattawa akan aikin soji sanata ali endume yake cewa samu ci gaba don shi shugaban kasa ya zo da kanshi kuma ya alwashi akan cewa zai ci gaba da taimakawa sojoji don su samu karfin yin abin da ake bukata wato tsaro a babban ma abin da ya faɗa shi ne cewa za a bude bangaren eh, duba da har yanzu matsalar rashin tsaro tana wanzuwa duk da waɗannan tarin nasarori da ake bayyana ana samu yasa na tambayi masanin tsaro kuma tsohon babban hafsan mayakan najeriya lieutenant janar tukur yusuf buratai wanda rundunar sojin ta karrama tare da wasu mutane biyar ko ya yake ganin wannan lamarin sha'anin tsaro ba wai za ka gan shi yau kawai ka gan cewa ya kare yau gobe ba ko kuma an ki wani mataki yau zai kare nan da nan ba zai sake juyawa ne yana canzawa ne to saboda haka kowa zai da gudunmawa da zai bayar so jama'a sai hakuri abun bai baci ba ko da ana shan wahala amma duk da haka bai ɓaci ba za a samu nasara insha Allah yanzu fatar yan Najeriya da ta ta'allaka cokam akan mahukunta wajen samarwa da kuma wanzar da tsaro na rayuka da kuma dukiyoyin jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla an gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda fitacciyar mawaƙiyar nan Hafsu Garba ta rasu a yau Litinin biyar ga watan Disamba a birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya makonni biyu kenan bayan rasuwar mijinta. Zabiya Hafsu dai ta taka rawa ne wajen yada al'adun ƙasar a ciki da waje sannan ta yi gwagwarmaya a fannin siyasa. Wakilin murya Amurka Sulaimu Barma da ke birnin Yamai ya aiko mana da rahoton. daga cikin waƙoƙin hajiya hafsu garba kenan inda take gargadin 'yan nijar a kan mahimmancin kishin ƙasa wannan waƙa ta rera ta ne a 2014 lokacin da ƙasar ke cikin yanayin tankiyar siyasa marigayiya hafsu garba ta fara waƙa a tsakiyar shekarun 1970 lokacin da gwamnatin mulkin soja ta bullo da wani tsarin da ake kira samariya da zumar zaburar da matasa akan maganar ba da gudunmuwa a ayyukan cigaban ƙasa rasuwar wannan 'yar talika da sunanta ya tsallaka ƙetare wani babban rashi ne ga ɗaukacin 'yan nishar Adamu Yakuba da aka fi sani da sunan Blackmailer shine sakataren kungiyar mawakan Nijar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle babba asara ta mun kai. hamsu fannin waka akwatin waka muke ke mata kaga sai ta yayyo kirkiro waƙoƙi iri iri iri masu masu ma'ana balle ma wajen fannin kwanci hankalin kasan mu fankan hankalin duniya ma babu irin gudunmawa da Hausa bata kawo ba malama ta fannin waƙoƙi wa'azi ne ta mutane Allah ya ji kanta ba idan magana maganar waka hafsu garba na gabatar da shirye-shiryen rediyo don faɗakarwa a kan zamantakewar al'umma abin da ya sa ta kafa gidan rediyon turaki fm na birnin yamai a shekarar 2006 tashar da ta yi wa lakabin muryar mawaka da makaɗa la voix des artistes mawaki mamman sani mati a dumulmula na tunawa da halayen marigayiyar hajiya hafsu garba duk da muka tashi wani abubuwa na ƙungiyoyinmu. surtu an tukwa na kungiyar matangam da an kira kayan a ce mai kowane aiki take ta bar shi ta zo saboda ta san da cewa eh, gamuwan makaɗa gaba ɗaya haɗin kanmu gaba ɗaya nan kwa ne za ya samu ci gaba kuma hajja ta yi wannan gwagwarmaya sosai kuma ka kaga 19 ga Nuwamba mishin nata mai ga Allah ya mai cikawa kuma sati bi kahin rasuwar shi kan shi mai gaɗin a babbar ɗaya ta ita mata rasu. don a ranakun farkon tsundumar Nijar ta farkin demokaradiyya wato a 1991 Hafsu Garba ta shiga harkokin siyasa inda hankalinta ya fi karkata ga jam'iyyar MNSD ta shugaban ƙasa janar Alshebu. har zuwa lokacin da jam'iyyar ta ɗauki sunan MNSD nasara a ƙarƙashin shugabancin Tanja Mamadu. Bayan jam'iyyar ta dare biyu Hajiya Hafsu ta goya wa Hamma Ahmadu baya inda suka kafa jam'iyyar Model Lumana a 2009. waƙoƙin da take rerawa jagoran wannan jam'iyya ta 'yan hamayya sun yi sanadin kamata so tari ta yi gwagwarmaya da yawa fannin hakkin ɗan adam hakkin artist hakkin mata babu inda ba ta yi gwagwarmaya ba ba ba'adariyar garin dogarawa a jihar tawa marigaya hafsu garba ta yi aikin tafureta a wani banki mai zaman kansa kafin ta koma ma'aikatar magajin garin ya mai da aiki ta rasu tana da shekaru 61 a duniya ta bar 'ya'ya shida da shikoki da misalin karfe uku na ranar wannan litinin ne aka yi jana'izar ta a nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaishe ka Sulaimu Mini Barmatu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda sani malumfashi ya mana daga najeriya akan garkuwa da mutane domin karɓar kudin fansa a najeriya wankin hula ya kai mahukunta dare domin duk da kokarin da suke yi wajen dakila ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane don neman kudin fansa yanzu mutane kuma hausawa na cikin gari sun shiga wannan sana'a na yin garkuwa da mutane da amsar kudin fansa a hannun jama'a dumu-dumu duk da cewa su ba fulanin daji ba ne wannan batu tabbatacce ne domin makon jiya rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ta sami nasarar damke wasu mutane bakwai ciki har da mace guda da kuma wani wanda yake hakimi ne na wani ƙauye suna tallafawa 'yan bindiga wajen amsar kudaden fansa daga hannun jama'a kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara sp muhammad shehu ya bayyana mana sa'ilin da yake gabatar da su waɗannan mutane bakwai ga manema labarai talatin wani ƙauye kake garan maya an kalu kirkan to ga shi rundunar 'yan sanda ta kama me ya faru aka kama ka aka kawo ka a nan mun aikata ba daidai ba ne wanda muna azama ƙauyuka kuɗi alhali mu ba abin da muke da aiki da shi ba ko yuka ba mu da amma sai dai mu hada ta waya a ce a tura mana kuɗi a tura kuma a je a cire ta akawun mu je mu haɗu kuma mu karkasa kowa a bashi nashi haka muke yi ƙauye guda da yara raga muke yi. da kai da waye akwai zayani gwarmu akwai sala girkau akwai lawali girkau akwai usman abubakar dan baba akwai kuma hakimi modi tungamani mu shida ne hakimi ne na na tungamani to tungamani na ɗaya daga cikin yadda aka azama eh kuɗi ba kamar da wani kawai da wani kawai aka azama girkawo manya tungan lero tungan mani tungan majima kuma nawa kuka karɓa eh to da yake akwai wayanda an ka karɓi 250 irin kamar tungan mani hamsin aka karba sai kuma manya an karbi saba'in. sai kuma ina sai kuma girka na ma'amashi miliyan ɗaya dubu goma sha biyar sai kuma ina sai tunga majima uku. sai kuma ina sai da 370 to su waɗannan kuɗin idan aka taya ake ana ba da su ta akawun ake tura. akawun namba eh akawun namba a ba wai ana kawowa da ido da ido bane tunda mu ba za mu fito ba kaga ba za mu yadda a gamu a ce mu bane a akawun ne muke duk muke hadawa sai a tura akawun sai a tura yan ga tura sai wani je ya cire sai ya kira ce an cire sai a zo a raba wato dukkanin ku dai yan waɗannan karukan ne ko a dukkan mu yan babu bihillaci ko guda ba wani bihillaci gaskiya to in aka karɓi kuɗin aiki raba ake yi wannan dan wanda ya zo da kamar wanda yake gare su ya kawo aiki to idan aikin ya kai ɗari biyar ni ana iya ban dubu ɗari da goma ciki ko kuma a ban dubu saba'in shi kuma sai ya je ya ga mutanen shi sai su je su raba. Eh. kowa ya san da cewa yadda aka aza kowa ya san da cewa bankin na daji su ne ke aza wannan ya nuna cewa hadda mutanen gari suna cikin waɗanda suke aza kuɗaɗe ba garuruwan su. Mm, wannan kuskure ne babba gaskiya mun aikata kuma muna neman yafiya. don duk wanda ya taho nan wurin CP ban tunanin ya ƙara laifi a rayuwa ta dan mutum na wanda ya kware ga aiki kuma babu inda zaka shiga yan baka cikin kabari kake ba ke kasance ba a yi nasara akan ka ba to account din za ka ce shi account nawa ne account tsakanin mu ne da su ko kuka bude eh saboda dai a dinga wannan sana'a mm, gaskiya ne Raja Abdullahi shekara ke nawa ban san ta ya karauna ba a wani kauye a kauyen magashi Faɗa ce a ina take? Ah, hanyar Danduna. Ba cikin jihar Katsina kenan? ko eh. To gashi an ce an kamo a kan dalilin babban ɗan ta'adda ya tura ki kike an so mai bullet. Haka ne? Eh kai da ban sani ba tsakani da Allah ya aike ni ya ce in je an so mai gida tiya dari da ashirin. akan ban sani ba ina ce mai idan na je na dawo ya ban dubu goma ina ce idan na je ya dawo zai tallafa min da tiya goma in yi murza ni ma in yi kudin samun tallafa ma marayu ya ce in Allah mai doni lahiya zai bani ran kai daɗe. Wane ne ya aiki? Da. Shi dawa ne? Shi dawa daji yake ban taba zuwa a dajin ba amma daji yake ni tsoron su nake saboda ni irin su suka kashe man miji tun daga rauni nan ga goshi na ga hannuna. ya ce in Allah mai doni lahiya zai ban tiya goma. Dawa aiki me yake a cikin daji? Barawo ne. tunda duk wanda ke daji mm, ranka da dai ai barawo ne ni dai ya aike ni gida ban san ma'anar gida ba da na je a Zariya aka tambaye ni ina za ki mi kika zo na ce gida na zo in ansa nan take na faɗi masa na ga sun kama ni sun an waya ta ban san abin da ya faru ba suka sa ni cikin mota suka kama duka ta sai ni ce da ya aiko ni an ci gida eh suka ce ce irin gida na ce ta bawa zan ce ta tamna ai aka kai ni Kaduna zan kare muka wuce. shi dawa sono kuna haɗuwa da shi so ɗaya ne da na muka haɗu ta amma ina sana'ar kaji yana saye ko ba gaskiya baran kai daɗe yan dume nake sayan su ina yanka ina sai da in je dubu in yi sana'a ta da madashi in yi sana'a ran kai daɗe shi ne sana'a ta sai kuma aikin gona amma dai kan san shi dawa shi barawo eh na san san barawo ne tun da duk wanda ke daji ne ran kai daɗe barawo amma ina roƙon ka hasso nawa A'a, a jiya kin faɗa kin ce kin faɗa cewa so kina yana aika kina ke kin faɗa don haka ki faɗa ma mutane a ko da kina neman afuwa ki faɗa mutane to ina neman afuwa ran kai da ba ni so shine ne ce jiya ki faɗa ma kwamishinan yan sanda cewa so hudu shi dawa yana aika kina tafiya kina komai kayayyaki so ko da kina neman afuwa sai ki faɗa ma yanzu yan jarida da mutane kowa ya ki faɗa mai gaskiya to ranka da dai ina neman afuwa a yi man afuwa so nawa to to so nawa Shin ta wani hanya ne za a iya bi don kawo ƙarshen wannan mummunan lamari ko al'ummar Najeriya su samu sa'ida? Tambayar da na yi wani ke nan wanda na suturta sunansa da ke yin sharhi game da al'amuran tsaro da kuma na yau da kullum. shi wannan hidima ta wannan banditry da ake ɗaukar mutane da Allah sai mutane sun ji tsoron Allah sun koma Allah ya kamata kowa ya san cewa zai koma wurin Allah ko ya shirya ko bai shirya ba kuma su masu wannan abubuwa ya kamata su kalli gaban su su gashin wa'anda suka daɗe suna yin wani abu ma yau ina suke to su ma fa za su je wannan wurin sannan magana ta biyu shi wannan tsari ina ganin kamar an kyale shi ne ba su a gama shi ta ya za a yi mutumin da aka kama dumu-dumu yana wannan aiki aka kawo shi gaban 'yan sanda kuma ya ansa cewa ya yi laifi sannan yake neman ya tuba kuma a ce wai za a tuba shi sai ta ga wannan ganin ba tsari ba ne ya bai ma daidai da shara ba kamata ya duk wanda aka kama ya zo ya yi wannan laifi an kama shi daidai nan dumu dumu to ai mai hukunci wanda hukuncin nan zai zama izina ga sauran masu tunanin yin wannan abu because tsakanin Allah rashin hukuncin nan shi fa ke ƙara ta'azara abin nan yau sau da za ga an kamo mutum ya yi laifin nan amma wata ɗaya biyu uku a shiga a fita a shiga a fita kawai sai ga an sako shi yana yawo kuma in ya dawo ba zai daina wannan ilimin ba ko da ya ce ya tuba so tsakani ga Allah sai an ɗauki doka da oda an rika hukunta masu laifin nan. Sani Sha'ib Mulumfashi murai Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani Mulumfashi yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. kasar croatia ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya da ake fafatawa a kasar qatar bayan da a yau ta doke japan da ci uku da daya ta hanyar bugun penalty wasan nasu na matakin 'yan sha shida na yau litinin ya karkare ne a kunnen doki da ci daya da daya har bayan karin lokacin wasan lamarin da ya sa aka yi bugun penalty inda croatia din ta sami nasara ita ce ƙasa ta biyar da ta sami tsallakewa ya zuwa lokacin hada wannan rahoton inda za ta kara a matakin na kwata final da duk wanda ya yi nasara tsakanin brazil da koriya ta kudu waɗanda ke fafatawa a halin yanzu tuni a jiya lahadi kasashen faransa da ingila suka sami tsallakewa suma inda suka bi sahun takwarorinsu netherlands da argentina da suma suka sami nasarar tsallakewa a ranar asabar shahararren dan wasan kasar faransa kilian mbappe ya kafa sabon tarihi na kasancewa dan wasan da ya fi kowa zura kwallaye a gasar cin kofin duniya a zamanin baya-bayan nan Mbappe ya sami zura kwallaye biyu a wasan da kasarsa ta doke Poland da ci uku da ɗaya a jiya Lahadi wanda ya bada adadin kwallaye takwas kenan da ya sami zurawa a gasar ta cin kofin duniya. Mbappe mai shekaru 23 da ke takale da kungiyar PSG ya karya lagun bajintar zaratan 'yan wasa kamar Thierry Henry da Cristiano Ronaldo da Luis Suarez a yayin da ya zura kwallayen takwas a cikin gasanni biyu kacal na cin kofin duniya da ya sami shiga a tarihi. henry ya sami zura jumlar kwallaye shida na gasar ta cin kofin duniya suarez yana da bakwai yayin da shahararren dan wasan kasar argentina lionel messi shi ma ya sami zura kwallaye takwas daidai da mappe amma shi kam cikin gasanni biyar da ya taba bugawa a tarihi rahotanni na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya soma tattaunawa da wata kungiyar kwallon kafa ta kasar saudi arabia mai suna al Nassr domin yiwuwar komawarsa taka leda a can tun a farkon makon nan da ya gabata ne dai ake ta baza raɗe-raɗen da ke ta alakanta ɗan wasan da komawa kalle da a saudiyya bayan da kungiyar ta alnasar ta yi masa ta yin albashi mai tsoka wasu majiyoyi sun ce ronaldo zai sami zunzurutun kuɗi har kusan euro miliyan ɗari biyu daidai da dalar amurka miliyan ɗari biyu da goma a kowace shekara idan ya rattaba hannu kan kwanta ragin shekaru biyu da rabi da kungiyar to sai dai kuma wata majiya daga kungiyar ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa ba wata matsaya da aka cimma a rubuce tun da farko kuma a can baya an ji ronaldo a tattaunawa mai zafi da ya da piers morgan yana yin watsi da shirin komawa saudiya yanzu haka dai ronaldo mai shekaru 37 baya da kungiyar taka leda bayan da kungiyarsa ta manchester united ta ingila ta ba da sanarwar yanke kwantaraginsa da ita a makon jiya a yayin da yanzu haka dan wasan yake wakiltar kasarsa a gasar cin kofin duniya a qatar murtala faruk sanyina na muryar amurka a Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe kamar Tala Faruk Sanyina masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa rasha ta yi lagudan makamai masu linzami a biranen kasar ta ukraine lamarin da har ya kai ga aka kada jiniya matakin da ke nuni da cewa fararen hula su nemi mafaka waɗanda sabbin har-hare na makamai masu linzami akan gidaje gine-gine da tashoshin wutar lantarki waɗanda dama hukumomin ukraine ɗin sun yi tsammanin aukuwarsu na nuni da yadda rashar ta ƙudiri aniyar kassara ababen more rayuwar jama'a a ƙasar kamfanin wutar lantarkin ƙasar ta ukraine ya ba da tabbacin cewa hararen na rasha sun fada akan tashoshin wutar lantarkin wani rahoto da aka wallafa ya yi nuni da cewa masu gadin wani sansani a ethiopia da wasu mazauna yankin karkara sun kashe fursunonin tigray 83 a kudancin kasar a watan nuwamba lamarin da rahoton ya kwatanta a matsayin kisa mafi muni da aka gani kan fursunonin yaƙi tun da aka fara yaƙin na tigray shekaru biyu da suka gabata jaridar washington post ta ce wannan kisa na kare dangi da ba a bayyana ba ya faru ne a ranar 21 ga watan nuwamba a wani sansani da ke kusa da garin mirab a baya mai dauke da sojojin tigray dubu a gobe talata ne za a yi zaben kujerar sanata a jihar georgia da ke nan amurka a zagaye na biyu tsakanin sanata mai ci rafael warnock na jam'iyyar democrat da abokin hamayyarsa hashel walker wanda tsohon shugaban amurka donald trump ke mara wa baya yayin da rage sawo'i 'yan takarar biyu su fafata jami'an hukumar zaɓe a jihar ta georgia sun ce an samu mutane da dama da suka yi samakon kada ƙuri'unsu makomar shugaban afirka ta kudu sirar ramaphosa na ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas yayin da a yau litinin kwamitin zartarwar jam'iyya mai mulki zai yi wani zama don duba zargin da ake masa na karya rantsuwar kama aiki da yi a matsayinsa na shugaban kasa binciken da yana da nasaba ne da wasu makudan kudaden waje da aka gano an ɓoye a wani gidan gona mallakar ramaphosa waɗanda ya ki ba da su duk da cewa an sace su a shekarar 2020 kore ta arewa ta harba makamin atilari kusan 130 a ruwan da ke kusa da gabar yamma da gabashin iyakar kasar da koreya ta kudu wannan shine matakin soji na baya-bayan nan da ake ganin zai kara rura tsatsamar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu kore ta arewa ta ce waɗannan makamai da ta harba gargaɗi ne ga atisayen da makwabce take yi a kusa da wani tsibiri da ke tsakanin kasashen biyu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin mahmud lado da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta sulemani mu na ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku kwana lafiya ma'asalamu.